صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na hudu ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijira ta 1441 wanda ya daidai da ranar wanda ta yi daidai da ranar 27 ga watan 4 shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi darasi na hudu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a wannan cibiya ta alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da shi da sauran garuruwa musulmi baki daya ya yaye musu da sauran garuruwa baki daya wannan annoba a yau za mu tashi insha Allah aya ta goma sha biyar a cikin surar da muke karantawa wato suratul hajj suratul millatil ibrahimiyya kamar yadda ibn taymiya ya kirata rahmatullahi alaihi na'am a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله لا يهدي وأن الله, وأن الله وأن الله يهدي من يريد نعم الله جل وعلا yace man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah wanda duk ya kasance yana tsammanin Allah ba zai taimake shi ba shine annabinsa Muhammad sallallahu fi dunya wal akhirah a nan duniya da kuma lahira falyamdud bi to ya miƙa wuya wato ya miƙa igiya ila sama'i ya zuwa ga sama wato shine ya zuwa ga rufin ɗakinsa ya ɗaure rufin ɗakin nasa da wannan igiya sannan ya rataya ta a jikin wuyansa sun yaqfa sannan ya yanke wannan igiyar falyanzur to ya duba ya gani hal yuzhibanna kaiduhu ma yazid ya duba ya tunani ya gani kaidinsa shirinsa da tanadinsa da yake yi zai tafiyar da abin da yake makurar fushi yake ji na makurar fushi a cikin zuciyarsa akan taimakon da Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan uslubi ne na balaga na alkur'ani wato kamar yadda ake ce ma kamar yadda akan ce wato a larabawa sukan ce mutu bi ghairi kuma suka ce dunakal habl fahtaniq dunakal habl bihi ghaidan ga kanan ga kanan ga igiya nan wato karate kanka dan bakin ciki wato abinda kake nema ba za ka samu ba sai dai ka mutu da bakin ciki wato sai dai ku mutu duk wanda yake tsammanin Allah ba zai taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai dai ya kashe kansa dan bakin ciki don ku Allah ba zai don ku Allah sai ya taimake shi to wannan ayar ishara ce eh, mauki'inta ya kawo wato nau'i na sa'insa tsakanin malaman tafsiri a me mauki'inta me munasabar kawo ta abin da yake zahiri shine ayar munasabarta shine ta buɗe da bayanin daga cikin mutane waɗanda suke jayayya akan sha'anin Allah jayayya ta ƙarya don su wato rushe hasken addini don su yaƙi da wato don su buce hasken addinin musulunci don kada addinin musulunci ya yadu don kada mutane su karɓi addinin musulunci daga wanda yake mujadalar ba da ilimi ba yana bin waɗansu yana bin bata da kuma wanda yake mujadalar a matsayinsa na shugaban ƙasa batar su ne sinfi na biyu ko kamar yadda muka gani jiya da kuma wanda yake yana bauta ma Allah rabi da rabi bai riga ya shiga ga baki ɗaya ba dukkaninsu masu kaidi ne ga addini yaƙi suke da addini to duk wanda yake tsammani daga cikinsu cewar Allah ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to gashi ga wannan wato ya mutu da fushinsa domin Allah ba zai gushe ba yana taimakon annabinsa salawatullahi wa salamuhu domin Allah kamar yadda Allah ya ce kataballahu la ana wa rusuli Allah ya rubuta ma'ana ya hukunta hukunci na kaddara wato kamar inda Allah ya hukunta cewa rana tana fitowa da gabas ta fada a yamma wannan amur ne kadari umarni ne na kaddara to haka Allah maɗaukakin sarki ya ce banna ya rubuta shi ya kaddara wallahi ni ne zan yi rinjaye da ni da manzanina to saboda haka ku abinda ku Allah ya riga ya kaddara shi to babu mai iya language kalimati babu mai canza kalmomin Allah abinda kalmomin Allah na kaddara umarnin Allah na kaddara babu mai canza shi hmm, kamar yadda ajalin mutum ba zai canza ba da arzikin da Allah ya rubuta masa ba zai canza ba haka dukkan sauran maganganun Allah waɗanda suke na kaddara ne ba za su canza ba amma ba za ka san su ba sai abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cewa abinda ya kaddara ne kamar yadda ya rubuta ya faɗa anan kamar yadda muka gani a farkon sura kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wannan kalma ce ta kaddarar Allah ya wajabta ya kaddara a kan shaidan cewa duk wanda ya bi shi zai batar da shi kuma a can din a ƙarshen suratul mujadila a kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli to wannan shi ma rubutu ne na kaddara kuma Allah madaukakin sarki ce a ƙarshen suratul safat inna inna lanansuru rusulana walladina afwan a cikin suratul ghafir inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mu hakika za mu taimaki manzanninmu da kuma waɗanda suka yi imani a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar da masu shaida za su tashi a gaban Allah shine ranar alkiyama da annabawa za su tashi su shaida ga cewa sun isar da sako to wannan fuska ɗaya kenan ta tafsiri akwai kuma wannan shine a bisa fassarar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu da mujahid da suddi daga cikin malaman tafsiri akwai tafsirin abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga cikin wato malaman tafsiri na madina wanda imam malik yana yawan daukan ilimin tafsiri daga gare shi eh, abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi ya fassara ayar da cewar wanda duk yake tsammanin allah ba zai taimake shi ba don ya shiga musulunci a rayuwar duniya da kuma a lahira wato kaga abin yana koma ya zuwa ga mai bauta ma allah rabi da rabi idan alheri ya same shi sai ya nutsu in sharri ya same shi sai ya koma kan addinin da to ka gani yana yana tsammanin cewar in yi addinin gaskiya Allah ba zai taimake shi ba domin gashi ya yi bai samu biyan bukatarsa ba to sai Allah ya ce wanda duk ya kasance yana tsammanin cewa Allah ba zai taimake shi ba shi mai wannan tsammanin a rayuwar duniya da kuma a lahira to ya miƙa ya zuwa ga sama wato ya miƙa da igiya zuwa ga sama wato ya sami igiya da za ta kai shi zuwa sama domin a can nasarar take saukowa in ya je sama falyakta sai ya yanke nasarar kar ta zo masa ɗin ya gani cewa idan ya haka wannan zai tafi da wato makurar fushin da yake ji a cikin zuciyarsa wato ma'ana baka da iko ka canza kaddara Allah ba ka da iko da za ka kai ya zuwa ga inda sultanin Allah yake balle ka canza hukuncin Allah jalla wa'ala to wannan shine tafsirin zaid ibn aslam amma tafsirin farko shine na ibn abbas kuma ya fi dacewa da maudu'in surar wanda yake surar ta zo daga cikin maudu'in wannan sura shine bayanin wato a cewar Allah maɗaukacin sarki zai bada izini ya da izini a cikin wannan surar ga musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai su yaki domin kare kansu kuma shi wa inna wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah mai iko ne mai cikakken iko ne akan basu nasara hmm. to daga cikin abin da zai nuna maka abin da Allah yake cewa fal yanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma ya duba ya gani kaidinsa shi wannan kafiri da yake tsammanin Allah ba zai taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a bisa wannan tafsiri wanda yake shine mafi rinjaye tanadin da yi ya duba ya gani zai gusar da fushinsa zai hana shi fushin da yake ji wato ma'ana Allah zai daina taimakon annabinsa abinda zai so kenan ko to ba zai taba samun wannan ba kuma ka duba ka gani ina waɗanda suka yi irin wannan kaidin ina Abu Jahal yau zaka ji kan cewa akwai wata millata Abu Jahal ko a ce millata Annabar ibn al-Harith ko millatu yayi ibn akhtar ko addinin wani daga cikin makiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka isa matuka wajen sa'ayi da kokari domin bice hatken addinin musulunci amma me yayi saura addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi saura ba a samu wani kuma wanda ya fito da wani addini ba bayan sa kamar yanda Allah ya ce masa ya ce shine cikamakin annabawa ya zamanto haka saboda haka waki kaga yana shaida wannan kan cewa lallai Allah madaukakin sarki mai taimakon sa ne sallallahu alaihi wasallam a nan duniya da lahira wanda kuma duk yake tsammanin Allah ba zai taimake shi ba zai taimake Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to sai dai wato ya makura kansa dan fushi domin ba zai canza <clears throat> abin da yake rubutun Allah ne na kudura ba to sannan Allah ta'ala ya ce wa kadhalika anzalnahu ayatin bayyinat to kamar yadda muka saukar da alkur'ani din nan kamar yadda muka saukar da waɗannan ayoyin a farkon wannan sura wanda ayoyi ne da suka kunci kamar yadda muka saukar da waɗannan ayoyi a to haka nan muka saukar da shi a kalin kasancewarsa ayoyi mabayyana ayoyi masu isa matuka wajen bayyana wato zahirai a bayyana suke mm, wannan hali ne wato haka ayoyin alkur'ani suke babu wani rintsi a cikinsu babu wani rashin ganewa a cikin wannan akwai kirari daga Allah akan abin da ya faɗa a cikin farkon wannan sura domin in ka tsaya ka duba an yi wato ayar surar ta buɗe ne da wa'azi ta buɗe ne da gargaɗi ta buɗe ne da bayanin abin da mutane suke bukata da babu inda za su samu wannan sanin in ba daga Allah ba shi ne wato abin da Allah ya umarni da kuma abin da yake gaban mutane na hisabi sannan kuma bayanin ayar Allah ayoyin Allah da suke nuna cikakken ikonsa akan cewar zai yi tashin alkiyama shine wajen bayanin sifar halitta da irin fitar da ayoyi da ke cikin yadda halittar ɗan adam take kasancewa tun daga lokacin da aka ɗauki cikinsa har zuwa lokacin da ajalinsa zai zo in ma bayan ya samu cikar ƙarfinsa wa in ma kuma bayan ya wuce lokacin cikar ƙarfinsa ya koma ba da kowatin ba'afan wa ba, bayan ƙarfi ya samu rauni da kuma wato furfura wanda duk wannan bayani ne da kuma yadda kuma yake dangane da ƙasa to waɗannan bayanai Allah maɗaukakin sarki ya yi kirari ne da ce wa dalika kamar yadda muka wannan bayanin to haka nan muka saukar da alkur'ani ayoyi wato waɗanda suke zahirai bayyanannu kamar yadda muka faɗi ma'anar aya ita ce mai dalala mai nuni wato kowace komai na alkur'ani yana nuni ne ya zuwa ga wato ilimi da Allah maɗaukakin sarki ya bayar da hikima daga cikin hikimominsa jalla wa'ala wa anna Allah yadi man yurid kuma kamar yanda wato muka bayyana abin nan da ya gabata wato muka saukar da ayoyi mabayyana to kuma cewar haka zalika cewa Allah fa shine yake yana shiryar da wanda ya nufin ya shirye shi da shi wannan alkur'ani wato Allah yana shiryar da wanda yake nufi wanda ya so da alkur'ani wannan ita ce wato hidayar wato shiriya shiriya wanda take ta tawfiqi domin shiriya ta farko ita ce wanda take a cikin alkur'ani ita ce ta bayani hidayatu bayan wa hidayatu irshad wato Allah ya bayyana komai a cikin alkur'ani kamar yadda ya bayyana a nan to haka nan ma alkur'ani yake ayoyi bayyanannu da kuma cewar Allah shi ne ke shirya da wanda ya so ma'ana tare da kasancewar alkur'ani ce yake da ayoyi bayyanannu to wanda Allah ya so ya shirya shi ne zai ga waɗannan shi yasa koyaushe muke roƙon Allah ihdina siratal mustaqim ka shirya da mu tafarki madaidaici kuma shi yasa Allah madaukakin sarki shine wanda Allah madaukakin shine ishara da Allah madaukakin sarki yayi ga annabinsa cewa sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta kai baka shiryar da wanda ka so wannan shirya ce wadda take a wajen Allah kuma yana shiryar da wanda ya so sai dai kuma Allah jalla wa ala ya ce wanda yake komawa ya zuwa gare shi hmm. wanda yake komawa ya zuwa gare shi ne wanda Allah madaukakin sarki yake shirarwa hmm. wannan Allah ya hadi man yuni cewa Allah madaukakin sarki yana shiryar da wanda yake komawa ya zuwa ga Allah wanda yake komawa zuwa ga Allah shine wanda yake yadda da kasancewarsa bawan Allah kuma yake yadda da bukatuwarsa ya zuwa ga Allah to wannan shine wanda Allah yake shirye da shi amma wanda yake wadatuwa ga barin Allah yake jin ba shi da bukata ga Allah to wannan shine wanda Allah madaukakin sarki wato yake kyale shi ga kansa wanda kuma duk Allah ya kyale shi ga kansa to halaka zai yi ya tabe Allah ya kyashe mu na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن kafin tafsirin wannan ayar wajen نعم كافون تفسير وانا آير وجن وأن الله يهدي من يريد أنا قدر حرف التعليل وانا أكشافي domin sai da shi ne ma ma'anar ayin za ta fito sosai wato kamar yadda muka bayyana ayoyi a wannan sura haka nan Allah ya saukar da alkur'ani halin kasancewarsa ayoyi waɗanda suke bayyanannu domin Allah yana shi domin Allah zai shiryar da wanda ya so wato Allah ya saukar da alkur'ani ne domin ya shiryar da wanda ya so da shi ma'ana alkur'ani shine mabubbugar shirya shi yasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali kai radiyallahu anhu duk da an ruwaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai inganta ba hadisin Tirmidhi na sifanta alkur'ani a inda yake cewa wanda duk ya nemi shiriya ba a cikin alkur'ani ba to Allah zai batar da shi wa man talaba huda fi ghairihi adallahu Allah dogon hadisi na sayyidina Ali da yake cewa yake sifanta alkur'ani cewa shine labarin abin da ke tsakaninku labarin abin da ya gabace ku da labarin abin da zai zo bayan ku da mai hukunci tsakaninku wanda duk yayi hukunci da shi hudiya za a shiryar da shi wanda duk ya saba masa daga cikin daga cikin duk wani jabberi Allah zai karya shi wanda ya nemi shiriya a wajensa ba a cikinsa ba Allah zai batar da shi to Allah wato wannan ya nuna wa anna Allah yahdi man yurid wali anna Allah yahdi man yurid domin Allah yana shiryar da wanda ya so wato ma'ana alkur'ani kenan shine tafarkin samun shirya to sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana muminai da kungiyoyin <clears throat> kafirci a cikin 'yan adam Allah ce innal ladina amanu haqiqa waɗanda suka yi imani wal ladina hadu da kuma waɗanda suke suke yahuda suka waɗanda suka zama yahudawa wasabi'ina da sabi'awa wan nasara da nasara wal majusa da majusawa masu bautar wuta wal ladina ashraku da waɗanda suka yi shirka sune mushrikai inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah Allah zai hukunci a tsakaninsu ranar alkiyama inna allaha ala kulli shay'in shahid lalle Allah wato mahalarci ne masani ne mai shaida ne akan dukkan komai wato komai da ake yi a idan sa yake yi a sanin sa wannan sune al-milal sit wato addinai hanyoyi guda shida wanda kowannen su yana da'awar cewa shi akan daidai yake kowannen su yana da'awar cewa akan daidai yake Mu in alladhina amanu wanda suka yi imani sune muminai haka Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe su ya sanya musu wannan suna allazina amanu wanda a cikin wannan akwai sharufta akwai daraja da ɗaukaka yanda aka sa musu suna da abin da ya fi komai izza a gare su shine imani domin imanin nan shine ya fi komai izza ga musulmi wanda a kansa zai iya bada ransa zai iya zubar da jininsa a kansa to Allah ya kira su da wannan suna innal ladina amanu wanda suka bada gaskiya wal ladina hadu da kuma yahudawa yahudawa wannan alladina hadu haka Allah ya sifanta su wa alladina hadu Haramna ma qasasna alaikum alayka min qabl waɗanda suka zamanto yahudawa wato su ne akan addinin annabi Musa an cira an kira su yahud daga yahuda yahuda a domin lokacin da wato daular annabi Sulaiman ta rushe sai a ta kasu kashi biyu kashi na farko su ne ƙabilar gidan yahuda da gidan binyamin su sai suka zauna a orshani baitul maqdis suka zauna a nan suka zamanto suka kirawo daular su mamlakat yahuda wato daular yahuda juda da juda kingdom su kuma sauran ƙabilun goma na ƙabilu bani isra'il guda goma sha biyu sai suka tafi babil suka tafi babilon suka je suka kafa a ƙarƙashin ɗaya daga cikin 'ya'yan bawan annabi suleiman suka kafa daular su a can suka kafa daular su a can wadda ita ce bukutunassar ya rusa ta ya karkashe su ya kwashe su ya tafi da su suka ya mayar da su bayi sai zamanto daular orshalim ita ta yi saura to waɗanda suka tsira daga sauran ƙabilun yahudawa ɗin sai suka dawo suka shiga wannan daular ta yahuda sai ake ce musu su ne wato 'yan daular yahuda sai ya zamanto shi ne alamar bin addinin annabi musa shi sa ake ce musu yahud ba wai ma'anarsa shi ne yadda allah maɗaukakin sarki ce a cikin suratul araf annabi musa ya ce inna huduna ilaik wannan ba ta da alaka da yahudanci ma'ana inna hudna ilaik inna tubna ilaik mun duba zuwa gare ka ba daga ita aka ɗauko yahudu ba an ɗauko yahud daga intisabinsu dangantuwarsu ya zuwa ga daular yahuda wani shi yasa ake ce mata amma asalin kalmar ta ibriya ce a bidal shi yasa ake ce musu yahud amma a larabci sai ake ce musu ake ce ma shi babban dan annabi yaqub yahuda wan nasara nasara jam'u nasiri ko nasri wato wanda ake danganta shi ya zuwa ga nasira nasira shine garin da sayyidatuna maryam ta ɗauki cikin annabi isa daga wannan garin ta tafi tana nufin baitul maqdis sai ta haife shi a hanya a baitu lahab to sai yahudawa suke ce bani isra'il sai suke ce ma annabi isa yasu annaziri annasiri wato jesus of nazarene uh, jesus of nazarene to daga nan ne aka samu ya a nasara ake ce musu nazirin wato a nazarenes wato su ne nasara 'yan nazira wannan garin na nazira wanda har yanzu yana nan suna ce masa da turanci nazareth a cikin isra'il to daga nan ne aka samu nasara ba a ɗauki nasara ba ta zo daga kalmar da aka ce annabi isa ya ce ma hawariyun man ansari ilallah qala na nahnu ansarullah ba shine ishtiqaqin nasara ba ishtiqaqin nasara daga nasabta kansu ne ya zuwa ga mabiya annabi isa annasiri annasiri kun ga shi yasa wannan yake nuna mana irin wato ɗaukaka da Allah ya bama addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ba a sanya musu suna da sunan a hatta annabin da ya zo da addinin ba kamar yanda wato a turawa da sukan kirawo musulmi muhammadans wato muhammadans muhammadiya muhammadawa eh muhammadawa eh haka haka yan orientalist suke faɗa amma yanzu waɗansu suna alfahari da wannan suna ganin abin nan ne alhali kuwa Allah shine ce huwa sammakumul muslimina Allah shine ya sanya muku suna musulmi min qablu a can al'ummomin da wa fi hada da kuma a cikin wannan al'ummar sai Allah ya zaban musu ya zabar mana sunan millata Ibrahim millata Ibrahim sune a musulmi walakin kana hanifan musliman ma na ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to wani yana daga cikin wato falala da Allah ya ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasabiin as jam'u sabi sabi bi ma'ana wato wanda daga saba'a wanda ya wanda ya kauce wanda ya kauce wato wanda ya kauce daga addinin iyaye da kakanni ya zo da wani sabon addini haka suke gaya ma musulmi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka mushrikai suke gaya ma musulmi domin huntuna hadisin a hadisin sa'ad ibn mu'az ne ko zubair da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je su nemo ruwa sai suka je suka samu wata mace mushirika tana ɗauke da salka biyu na ruwa sai ta ce ina za mu samu ruwa ta ce rabona da ruwa tun wannan sa'ar ta jiya a can na same shi saboda haka kenan kaga in kuna neman ruwa sai kun yi tafiyar wuni da kwana kafin ku samu ruwa sai ta ce to ki zo mu tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wannan wanda ake ce masa sabi'i sai ta ce shine dai wanda kike nufin ba su ce mata ne ba tunda sun suka haka kaga sun ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da suna wanda mushrikai ne suke kiran wannan musulmi da shi sai ce hadha alladhi huwa alladhi ta'amina shine dai wanda kike nufa sannan suka je da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a cikin salkar ya sa sahabbai suka yi alwala suka sha suka cika salkar su kuma ruwanta yana nan inda yake yace mata mun rage miki wani abu daga cikin ruwanki sai ce a'a ya ce to tafi sai ta koma wajen mutanen ta ce na dai zo muku daga wajen wanda ya fi kowa iya sihiri ko kuma daga wajen annabi na gaskiya ta ga aya to haga a shahid suka ce sabi a hadha alladhi yuqalu lahu sabi hmm? wato wanda ake ce masa sabi'i saboda su sabi'awa sanannu ne a wajen mushrikan maka lokacin saukar addinin musulunci firka ce wadda take an ta karkata ta bar dukkan addinai ta ɗauki wani addini daban wanda ba addinin da ba addinin farisa ba ba addinin yahudu ba ba addinin nasara ba so da haka wani addini ne na daban wajen fassara su malaman al-milal wal nihal sun yi saɓani waɗansu suka ce a su wato jinsi biyu ne akwai hanifawa waɗanda suke akan tauhidi akwai kuma waɗanda suke su ba kan tauhidi suke ba suna kan shirka saboda haka aka akwai salihi akwai wanda ba salihi ba kuma suka ƙara waɗannan da cewa su sun yadda da annabawa kuma sun yadda abu addinin annabawa a cikin shari'o'insu suna sun yadda da wankan janaba sun yadda da wankan haila kuma sun yadda da aure amma wajen aure ba su da iyaka wajen adadin matan da mutum zai aura da abubuwa ne na shari'o'insu wanda ibn hazm a cikin alfisal eh, fil wa nihal ya faɗa ah, kuma ibn al-qayyim ma ya kawo maganganu ah, waɗansu kuma suka ce a'a su masu bautar taurari ne waɗanda suka bayyana a bayan annabi nuhu tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim ita ce wannan firka kuma su ne suka gina wato wurin ɗakunan bauta da surori da sura mutumin tuni na taurarin da suke bauta ma suna itikadin kan cewar mutum wato a ba zai samu tsarki ba sai idan ya nufi wato tauraro daga cikin taurari wanda a cikin taurarin nan akwai mutanen akwai bayan Allah halittun Allah a ciki su ne mala'iku waɗanda suke masu ruhi mai tsarki to idan mutum ya nufi waɗannan taurari da yin nau'i na ibada to zai samu halaye irin nasa irin nasu to sai su ba su waɗannan kyawawan sifofi waɗanda su ne al'iffa kamewa shaja'a da jarinta kamewa da jarinta da da kamewa da jarinta da kuma kyauta da kuma kyauta namanta na hudun wanda suke faɗa cewa waɗannan su ne asasin sifofin wato kamala asasin sifofin kamala kenan to hanyar samun su ba wai hanyar bin a wani wahayi da ya zo ba hanyar wato kusantar taurari wato su taura mala'ikun nan su ne za su yi musu shafa'a wajen Allah kan su samu kusanci da shi kuma mutum ba zai samu kusanci da shi ba sai ya samu tsarkin rai wanda tsarkin ran nan zai same shi ne ta hanyar kusantar waɗannan taurari da waɗansu ayyukan bauta da ake a wuraren bautarsu kowane tauraro da akwai haikal ɗinsa ɗakin bautarsa da irin kuma abubuwan da ake yi na bauta a gare shi to su ne Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya aiko annabi Ibrahim dama a nan suke a misofata wato a nan a wajen su diyaru bakar wato tsakanin a Iraq da Syria a nan suke inda annabi Ibrahim ya bayyana to su ne annabi ibrahim ya yi musu hujja da gaski da ilimi da su akan rusa bautar wata da bautar rana da bautar taurari um, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa ifqalu ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin al asnam din da suke bauta ma sune kowane gunki a matsayin wani tauraro ko wata ko rana daga cikin waɗannan tauraron su suna da itikadin cewa tauraro yana da tasiri akan ɗan adam tauraro yana da tasiri akan halittar ɗan adam ta haka yanzu irin waɗanda za ga suna cewa irin karatun horoscope ɗin nan kowa ya samu taurarinsa wannan kunama wannan zaki wannan kaza to in lokaci ya zo lokaci kaza saboda haka abu kaza zai same shi wanda dai asasin ilimin taurari itikadi ne akan cewa taurari suna da tasiri akan abin da yake guda gudana a bayan ƙasa wanda sabi sabi'awa ce wanda Allah ya rusa ta da aqidar Annabi Ibrahim addinul wato alhanifiyati samha to sune jinsi na hudu a wal majus da kuma majusawa Almajus majus sune wato mutanen farisa wanda suke itikadin cewar ubangiji biyu ne akwai ubangijin alheri akwai ubangijin sharri kuma a cikin wato karo da juna suke a cikin jayayya da juna suke shine wanda Allah madaukakin sarki yayi musu raddi ya ce, wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn ma huwa ilahun wahidun fa ya farhabun Allah ya ce kada ku rike ababen bauta guda biyu ah, Allah abin bauta ne guda ɗaya, da haka ku ji tsoro na to wannan a su ne majus to kuma suka zamanto firka daban-daban bisa tarihi suna cancanzawa wadda ta fi shahara su ne mabiya zaradasht wanda ake ce musu da turanci zoroastrians zoroastrians wanda suke suna nan a iraq sun fi yawa a iran uh, waɗanda suke a itikadin cewar wato akwai ubangijin alheri akwai ubangijin sharri to shi ubangijin alheri sai suka ce masa haske ne don haka sai suke bautar wuta Sau da in suka bauta ma wuta wato sun tabbatar da yadda su da haske wato shi suke bauta ma to zai ba su haske in ya ba su haske sai su tsira daga abubuwan da duhu yake kawowa to itikadin su kenan su kuma na ashiraku da kuma waɗanda suka yi shirka su ko wanda suka yi shirka nau'i ne daban-daban akwai wanda suka yi shirka da bauta ma a wato sunaye da suka yi in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma Allahu biha min sulta sunaye ne da aka kirkira aka samu su akwai wanda kuma suke bauta ma mutane suke bauta ma mala'iku suke bauta ma annabawa suke bauta ma aljanu masu bauta ma aljanu sune ne za ga idan mutum ya zo ya sauka a wadi sai ya yi addu'a ya ce wato a uzu bi da hadal wadi ina neman tsari da sayyadin wannan wadi wato aljanun da yake wajen kar wani abu ya same shi <laughs> Shi shine kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mana da tauhidi ya ce duk wanda ya zaka a wani masauki ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq sau uku to babu wani sharri da zai same shi har sai ya bar wannan wadin har sai ya bar wannan masaukin to su kuwa sun yi itikadin cewar kowane wadi yana da wato aljanunsa wanda shine abun bauta wanda suke kusanta ya zuwa gare su wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa kuma cewa waɗansu mutane daga cikin mutane waɗansu daga cikin mutane mazaje daga cikin mutane suna neman tsari daga waɗansu mazaje daga cikin aljanu wannan sai ya ƙara musu wulakanci wato ya ƙara ma mutanen wulakanci ko kuma ya ƙara ma aljanun jiji da kai da jin izza tunda su wulakantattu ne Allah ya fifita yan adam a kansu amma ɗan adam in ya zamanto asfalus safilin sai bauta ma aljan shi yasa zaka ga me yin wato a mai zuwa wajen ɗanbori. in ka ga boka a zaka ganshi wulakantacce sifar dan halittar dan adam ko yayi waɗansu ya shafa iri-iri a fuskar tasa ya sanya waɗansu kaya waɗanda suke babu wani kyau a gare su saboda duk wani abu na shaidan mummuna ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wutar yan wuta wutar a wato bishiyar yan wuta abincin sai ce tsal'uha ka annahu ru'usu shayatin furan wannan bishiyar kamar kawo kan shaidanu ne wato dan muni shaidan kansa mummuna ne to haka in ya samu ɗan adam ya bautar da shi to haka zai mayar da shi kuma wannan aya ne ku duba ku ga masu bautar shaidan ku duba ku ga yadda suke irin waɗanda suke yan secret society ɗin nan yan cult da irin shigar da suke yi da irin kamannin nasu da irin abubuwan da suke yi to duk wannan suna daga cikin jinsin wallazi na ashraku wato jinsi ne daban-daban to duk waɗannan milloli ɗin nan guda shida da aka faɗa wanda dukkan a sauran addinai duk za ka same su sun koma ya zuwa ga wannan to inna allaha ya fusilo bainahum Allah shine zai tantance ya hukunci a tsakaninsu wato ranar alkiyama inna allaha ala kulli in shahid Allah mai sani ne akan dukkan komai wato ma'ana abin da zai tabbatar da wato wane ne akan gaskiya bayan bayanin Allah wanda yake ya ba mu muminai muminai ba sa ko shakka cewa su ne akan gaskiya amma wanda yake kowa zai gamsu da muminin da ba muminin ba to sai Allah ya yi hukunci sai Allah ya yi hukunci to nan kun ga ayar nan ta sha bamban da ta bakara da ta ma'ida ta bakara Allah cewa yi innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ya faɗi wanda suka yi imani da yahudu da nasara da sabi'awa domin waɗannan su ne waɗanda suke awar suna da littafi to waɗannan duk wanda ya imani da Allah daga cikinsu da kuma ranar lahira ya yi kyakkyawan aiki to ladin sai na wajen Allah wajen nuna cewar tauhidi shine asalin waɗannan addinai to duk wanda ya rike shi kuma ya aiki na gari to ya tsira sawa ko da kuwa wato ba yahudi ne to kaga daga cikin imani din nasa da kuma aiki na gari bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine su bi shi tunda a cikin addinan su an ce zai zo kuma su bi shi amma waɗanda suka riga suka wuce yahudawa da nasara waɗanda suka wuce kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna kan addinin annabi isa to wanda duk yake akan tauhidi da aiki na gari to ladan sai na tabbata a gare shi to kwatankwacin wannan haka dalika ta ma'ida ita ma haka ta faɗi waɗannan guda hudu innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir fala khawfun alaihim wala hum yahzanun su ma duk domin tabbatar da tauhidi ne amma nan domin a tabbatar da cewa hukunci na ƙarshe yana wajen Allah jalla wa'ala to a cikin wannan akwai wato a tabbatar da gaskiyar musulunci domin musulunci ne yake faɗan haka wanda duk zai ce hukunci Allah zai hukunci a tsakaninmu ya san cewar abin da yake akai gaskiya ne kuma Allah zai hukunci domin sa saboda a cikin nan akwai tabbatar da gaskiyar addinin musulunci to sai Allah madaukakin sarki ya ce alam tawa anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله يتي ألم ترى شن بك سني بني كي وندا أكيد شيء كي أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض الله wanda duk yake cikin sammai da kuma cikin ƙasa yana sujada a gare shi washamsu haka ralikan rana wal da wata wan nujum da taurari wal jibal da duwar wasu washajaru da bishiyoyi waddawabu da dabbobi wa kathirun minan nas da kuma da yawa daga cikin mutane duk suna sujada ga Allah su ne muminai wa kathirun haqqa alaihi al'azab kuma da yawa daga cikin mutane azaba ta cancanta a gare shi wato saboda su ne kafirai saboda kafircinsu wa man yuhini Allahu fama lahu min mukrim wanda duk Allah ya wulakanta shi wato ya tabar da shi bai yi imani ba fama lahu min mukrim to babu wanda zai bashi daraja ya bashi sa'ada ya bashi arziki inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da ya so na wulakanta wanda ya so ya darasta wanda ya so wannan tara din ta ilimi ce wato baka sani bane ai ma'ana wato abu ne wanda yake a bayyane hatta wato ana ganin cewa abu ne wanda yake zaka gani cewa da sama da ƙasa da duk waɗannan wanda Allah ya ambata duk sujada suke ga Allah ai ya kamata ka ga wannan abu ne wanda yake a bayyane yake shi yasa aka ce alam tara shin baka gani bane wato ya kamata saninka ya zama to kamar sanin wanda ya gani da cewar abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa suna sujada ga Allah biyayya suka Allah madaukakin sarki ya ce walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha ga Allah ne kadai duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa yake sujada yana mai biyayya ko yana bisa tilas sai ya yi sujada ga Allah shine kowa Allah ya sanya shi akan tsarinsa wannan sujadar waɗansu malamai suna fassara ta da cewa shine al-inqiyad suka fassara ta da wannan ayar ta suratul ta suratul ali imran shine walahu aslama afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un shin wani addinin Allah suke nema alhali ko ga Allah ne shi shi kadai waɗanda ke cikin sama da waɗanda ke cikin ƙasa suke sujada gare shi suna masu biyayya kuma suna masu bisa tilas kuma gare shi za a mayar da shi to waɗansu suka fassara sujadan nan da ƙiyadi wato miƙa wuya ga umarnin Allah Miƙa wuya ga umarnin Allah yanzu ka duba ka ga inuwar mutum ko ka so ko kaki yanda Allah ya tsara halitta inuwar ka take a ƙasa kuma tana tafiya baka da ikon canza yanda kunciyar ta take yadda Allah ya tsara kunciyar ta haka za ta tafi hmm, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa walillahi yazidu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal da inoyin su ma suna sujada bil ghudwi wal asal to suka ce wannan sujada shine wannan inqiyad din ga umarnin Allah yanda Allah ya fitar da tsarin sa kowa yana bin tsarin ko kaso ko kaki hatta mutum kai ma kowanne mutum yana bin tsarin Allah yana bin wato tsarin Allah ko ya ko yaki akan abin da yake bashi da iko akai kamar yadda jinin sa yake gudana kamar yadda yake numfashi kamar yadda yake tafiya kamar yadda yake tunani kamar bukatuwarsa ga cin abinci kamar bukatuwarsa ga bayan gida duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tsari ne na Allah biological laws da physical laws wanda Allah ya sanya shi dole sai ya bi shi to waɗansu fassara wannan da shi ne ake nufi waɗansu kuma suka ce a'a sujada ce hakikatan sujada ce ta hakika shine rusunawa sai dai kowa da irin sujadar da yake yi dalilin kuma wannan kaulin shine Allah madaukakin sarki ya ce wa kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane inda a ce in kiyadi ne wato bi kauya ga Allah a ko da kaso ko kaki a bisa ka'idodin halittar Allah to haka za a ce dukkan mutane ba sun yi sujada ga Allah da wannan itibarin ko ba haka ba to amma da aka ce da yawa daga cikin mutane ana nufin muminai waɗanda suka yi zaɓi wato su rusuna su yi sujada ya zuwa ga Allah to kaga nan aka faɗi wanda ke cikin abinda waɗanda ke cikin sammai su ne mala'iku da halittun da Allah ne kaɗai ya sani Allah ne kaɗai ya san su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu bigiran ɗani guda a cikin sama shine tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan ɗan yatsan face akwai mala'ika yana tsaye ko yana ruku'u ko yana sujada halittun Allah a sama kenan da kuma sauran halittu daban da babu wanda Allah madaukakin babu wanda ya san su sai Allah tunda an ce banda waɗansu sun fassara cewa banda mala'ika mala'iku akwai waɗansu halittar kamar yadda Allah ta'ala ce yau mai yaqumu ruh wal mala'ika sun fassara ar-ruh din wani jinsin halitta ne ba daga cikin mala'ika ba kamar yadda ya zo daga Ibn Abbas duk da yake as-sahih ana nufin mala'ika Jibril to amma dai wanda ke waɗanda ke cikin sama wato da halittun Allah da kuma alamul arwah rayuka wanda ke cikin sama kaga daga ciki ai hadda rayukan annabawa da annabawa ruhinsu yana sama da shuhada ruhinsu yana sama to dukkaninsu suna sujada ga Allah da wanda ke cikin ƙasa da wanda ke cikin ƙasa suna sujada ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu face na tasbihi da godiyar Allah da rana ya rana take sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullun in za ta fito sai ta nemi izinin Allah sai ta yi sujada sannan ta nemi izinin Allah ta hudo ko kar ta hudo sannan a yi mata izini sannan ta hudu wannan kullum kowane dare ya abin yake a hakikatan wannan ba za mu sani ba amma gashi Allah yana cewa alamtar wato kamar abu ne wanda yake ya kamata ka gan shi wato ka san shi saboda ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda baya karya da wata da kuma taurari to a cikin wannan akwai raddi akan waɗanda suke cewa taurari suna da tasiri domin da suna da tasiri da ba za su zamanto ababen wato biyai ababen masu sujada ga Allah ba masu miƙa wuya ga Allah inda tauraro shine yake da tasiri akan halitta akan abin da ke gudana a cikin halitta tauraro shine idan ya fada wani waje za a yi ruwa mai mamako tauraron ka shine in ya fada wani waje idan ka tashi a lokacin ka nemi arziki ko ka nemi mulki zaka samu kamar yadda masu ilimin taurari suke gaya wa mutane to da haka ne da bai zamanto shi kansa mai sujada ga Allah ba shi yasa Sheikh islam da aka yi masa tambaya akan cewar menene yake menene maganar malamai akan waɗanda suke cewa wato taurari suna da tasiri kuma sanin wato a masaukansu shine zai sa mutum ya san abin da zai zo masa na alheri ko na sharri wato ya san ilimin gaibu ta wannan hanya shine ya kawo wannan ayar ya ce dalilin wannan Allah ya kawo wannan ayar domin ya raddi ga waɗanda suke da wannan itikadin wanda jinsin addinin sabi'awa ne da an ambaci sabi'awa a nan sai aka kawo wannan ayar don a nuna raddi ga addinin wanda suke cewa taurari suna da tasiri akan abin da yake gudana a bayan kasa su taurari ilimin taurari ya tsaya ne kawai akan a san jihar tafiya ka san kutubi ka san wannan tauraron a wannan lokaci ga inda yake don ka gano kibla don ka gano hanyar tafiya Kaftin ɗin jirgin ruwa da haka suke kafin a yi wato compass da satellite da ake amfani da su wanda ake gano jiha da shi kafin a yi wannan duk suna dogara ne ga taurari shi kansa gps yanzu da ake yi wanda ake amfani da satellite gps global positioning system wanda ake amfani wanda ake sashi a cikin wayoyi wanda duk jirage na jiragen sama da motoci ma yanzu yanzu ka san in kana so in kasa sa in waya ka da GPS idan baka taba zuwa gari ba kana zuwa ka sanya address din wuji sai kawai ya rinka ce maka bunan bucan bunan bucan kai kuma kamar dolo kana tafiya kana bin abin nan mashin kana bin waya mm. ko tunani baka yi da kwakwalwarka to asali sun samo shi ne daga wabin najmi hum yahtadu da tauraro kuma suke shiriwa to ilimin tauraro da za a shirya zuwa da shi to Allah madaukakin sarki ya bada da izinin ai wannan ilimi haka ilimin tauraro da za a san lokaci da shi a yi amfani da shi don sanin lokaci babu laifi a yi hmm? amma ilimin taurari wanda za a yi amfani da shi domin a san abin da zai faru a bayan ƙasa ko a san tasirin taurari akan abin da ke gudana a bayan ƙasa to wannan shine haramun domin yana daga cikin wato wato yana daga cikin da'awar sanin gai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrasan ah, فقد من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة wanda duk ya zo wanda wajen wanda yake da awar sanin gaibu ba za a karɓa masa sallah ta kwana arba'in ba in ku ya gaskata shi ma to faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafir da abin da aka saukar ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan aka ambaci duwar wasu da waɗansu suna bauta ma dutse dutsen kwatarkwashi dutsen dala datsin burbura a nan take mutane suna bauta ma dutsen goron dutse Hmm? duk wani dutse za ka ga yawanci da yake a nan aljanu suke zama to a nan wajen suke zama da shi hedikwatar bautar su to su kansu duwatsun jada suke ga Allah wa shajaru da bishiyoyi su ma duk su jada suke ga Allah hatta kuka hatta tsamiya domin kuka da tsamiya ana cewa su ne an canfa su to har su dukkan wata bishiya dukkanin su jada suke ga Allah wadda wabu da dabbobi hmm, masu bauta magada a kada hmm? shi yasa aka kebance su da ambato don saboda waɗanda suke bautan dabbobi ba Allah ba to dukkanin sujada suke ga Allah wannan fa Allah ne yake faɗa shi ya halitta nan kuma shi ya san wannan kuma yake cewa ba ku gani ba ma'ana da Allah zai yaye muku ijabi za ku gani amma ya gaya muku don shi mai gaskiya don wanda ya kawo muku alkur'ani mai gaskiya ne abin gaskatawa ya faɗa da yawa kuma daga cikin mutane su ne mumine to a menene ƙarin sujadar da su suke yi mutane da su ta fi da sauran halittar shine su sanya wato abin da ya fi komai izza a jikin mutum shine fuskarsa da goshinsa ya sanya ta a ƙasa shine matukar kaskanci ga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al-abd min rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa alhali yana cikin sujada alhali yana cikin sujada to sujadar kasirun minan nas ta sha bamban da su da sauran waɗannan halittun da cewar tana da wannan sifa a <clears throat> wa kathirun haƙa alaihi al'azab kuma da yawa daga cikin mutane a wato azaba ta tabbata a kansa to Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya wulakanta shi to babu mai yi masa babu mai girmama shi babu mai bashi sa'ada wato shi ɗaukaka da kishiyarsa abu ne wanda yake daga Allah kuma in Allah ya wulakanta mutum duk inda ka so kamar yadda Allah ya ce ne fama lahu min mukri babu wanda zai ba su girma kaza da zaka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law fakata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da zaka batar da abin da ke cikin kasa gabaki daya ba za ka hada zukatansu ba akan su hadu wajen son ka da biyayya gare ka da haɗuwa gare ka Allah ne yayi wannan ya haɗa zukatan muminai suka zamanto ƴan uwan juna ba wanda zai iya wannan sai Allah to haka zalika in Allah ya wulakanta mutum ba wanda zai iya girmama shi ba wanda zai iya bashi daraja yasa sai ka ga mutum dan siyasa ya zo ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi wai a so shi wai in yaje sai an so shi ba za a jefe shi ba hmm? amma su ci kuɗin sannan kuma sai ba ma ba yadda zai yi da su domin wanda Allah ya wulakanta ba wanda zai darasta shi kamar yadda kuma wanda Allah ya darasta shi ba wanda zai wulakanta ba wanda sai wulakanta shi Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sayyidina Husayn Hisham ibn Abdul Malik ya zo Makka lokacin yana yarima mai jiran gado Crown Prince lokacin wansa a Walid bin Abdul Malik shine khalifa ya zo zai yi tawafi shi da 'yan sanda suna koran mutane don a bashi ya je hajarul aswad amma sai ya ga ali ibn al-hussein yana zuwa daidai hajarul aswad babu 'yan sanda ko ɗaya tare sai a dare kowa sai ya tsaya a kyale masa hajarul aswad ya sumbance shi ya wuce babu wanda yake koran mutane babu 'yan sanda ya ga shi ga 'yan sanda ne masa aka sai ce wai wani ne wannan ne ah. ya san shi fa amma dan ya nuna kan cewar a izza ce ta mulki ta ɗebe shi Shi ne farar da gaya waɗannan baitocin nasa mashure hadal ladhi ta'riful batha'u wa ta'atahu wal hilmu ya'rifuhu wal baitu wal haram wannan ne wanda wato wannan ƙoramar ta maka ta san takunsa hillu wajen maka ya san shi ɗakin Allah ma ya san shi harami ma ya san shi hazabnu fatimatin in kunta jahiluhu bi jaddihi ullahi qad khutimu wannan shine dan fatima in baka in baka san shi ba da kakansa ne Allah ya kawo cikamakin annabawa yau nan baitocin nasa ne ya bogare shi wanda Allah ya darajta baya bukatar waɗansu wasita waɗansu abubuwa wanda za su ba daraja to kuma shi Allah jalla wa'ala ba zai ma wani wannan ba sai wanda yake kuma ya fi kowa tawalu ya fi kowa kaskan da kai amma wanda yake jin shi shi ne to sai Allah ya kyale shi da kansa to kuma a a cikin nan sai mu cika da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so bawa sai Allah ya ce ma Jibril Allah yana son wani ka so shi sai Jibril ya so shi sai ya kira a cikin mala'ikun sama ya ce Allah yana son wani ku so shi sai su so shi to sai wannan sai ya sa masa kabuli karbuwa a cikin zukatan mutane a bayan kasa idan Allah ya ki mutum kuma sai Allah ya kira Jibril ya ce Allah yana kin wani ka ki shi sai jibril ya ki shi sai ya kira mutanen sama mala'ikun sama ya ce musu Allah yana kin wani ku ki shi sai su ki shi wannan kin kiyayyar sai ta sauko a matsayin wato a karaha a cikin zukatan mutane yanzu mutane ba sa sansa ba sa yi kawai to shi ne wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya wulakanta shi babu mai girmamawa a gare shi saboda kan mutum yana neman daraja a nan duniyar ma hmm, a nan duniyar ma ya neme ta wajen Allah shine Allah madaukakin sarki ya ba shi wato daraja ya ba shi karama na ganin tunda muna sai mu amsa tambayoyi ko da guda biyu ne tunda muna da kamar minti hudu ko eh cikon tambayar jiya <clears throat> tambayar cewar wato idan mutum an yi maganar cewa kada mutum ya ce zai gwada Allah kada mutum ya ce zai gwada Allah ya gani shin Allah kuwa zai yi haka din yana yi din kamar yadda ake cewa to shine aka tambaya mutum idan aka ce ga waɗansu ayoyi waɗannan ayoyin ana samun kaza an karanta su ko ana samun waraka da kaza in an karanta su to idan mutum ya ce to bari ya gwada ya gani wannan ma yana cikin gwajin yana cikin gwada Allah shine je nake cewa a wato mutum a in dai ya ce zai yi ba tare da yaƙini ba to wannan ya fada cikin wato gwada Allah din domin gwada Allah shine rashin yaƙini rashin yaƙini amma idan mutum ya yi da itikadin kan cewa to a wannan ya shiga cikin asali sananne na shari'a shine kan cewar wato Allah ya ce ma alkur'ani hudan wa shifa wato shirya ne kuma waraka saboda haka in waraka ce da ko na alkur'ani aka ce wannan ayar wanda ya karanta ta yana samun wato tana maganin kaza ko tana samun ana samun waraka daga kaza to idan mutum yayi ya karanta da wannan Yakinin cewa yana tawassuli da ita kan Allah maɗaukacin sarki ya wato ya samu warakar to wannan ya halatta sai dai kamar yadda malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar yake faɗa akan wannan wato kowane mutum yana da wato hasiyarsa wani ayar da zai karanta da za ta sa masa yaƙini ba kamar yadda wani in ya karanta wannan ayar ba to kuma tunda ba abu ne wanda ya samu tushe daga wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa wannan ayar tana magani kaza Ka kamar fatiha Annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqiya ya faɗi cewa ita ruqiya ce kaga wannan ta zo to amma sauran sai dai sai dai mutum wato yayi wato da da raja'i yayi raja'i shi yasa ne ma har shi Sheikh Muhammad Al-Muqtar yake cewa kada mutum ya rinka cewa ya rinka cewa mutane a karanta kaza a karanta kaza in ba ga abin da yake yana da tushe a cikin abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ba amma kai ba laifi a kan kanka sau da kaga tasirantuwa da kake da wani bangare na alkur'ani kana tawassuli da shi a kan wata bukata kamar ayoyin da Allah ya ambaci sakina a cikin alkur'ani kaga kan cewar idan kana cikin damuwa ko kana cikin kunci in ka karanta su a kace bar ka karanta su kai ta tawassuli da karatun su kan Allah ya baka nutsuwa ya yaye maka damuwa babu laifi akan wannan amma kar kai bar kace bari in gwada in kace zaka gwada to kana gwada Allah kenan babu yakini domin shi ko Allah wannan abu ne na ibada da kowace ibada tana buƙatar ikhlasi da kuma almutaba'a na'am eh to wannan shi din ne ni dai gaskiya bana ganin akwai laifi ka karanta ka gaya mutum domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace mani yastata an yanfa akahu falyaf'al wanda zai iya taimakon dan uwansa ya taimaka masa amma gaskiya malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar yana sanantawa akan wannan yana cewa kada ka yi dan kai ya zama to tashriri kamar kana shar'anta wani abu ne eh, kada ya zama to kana shar'anta wani abu amma kaga ai da yawa salihan mutane ai duk sun yi irin wannan kamar Abu Darda addu'ar da yake yi cikin dare ba ma'asura bace daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma malik ya ruwaito ta a cikin muwatta don mutane su sani kuma su faɗe ta hmm, to saboda haka babu laifi in ka gani ka ce ma mutane ce a a a karanta mutum ka karanta waɗannan ayoyi na to sai wannan yace Allah ya kara dakta da arran ma lafiya dakta mutum ne zai tashi daga barci da janaba alhalin yayi sahur garau ya kwanta haka kuma bai tsinci kansa cikin mafarki ba shin dakta wanka zai rinka yi idan ya tsinci kansa a wannan halin kwarai wanka zai rinka yi domin kuma azumin sa yayi duk da yake a a ya yi ishara ga sahur domin ya nuna cewa cikin azumi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka rubuta daga hadisin ummu salama da aisha yana wayewar gari da janaba a jikinsa kuma janabar ba ta mafarki ba sannan kuma ya azumi wato janabar da shi ne ma ya sababin zuwanta shi ne ya sadu da iyali gab da lokacin da wato har lokacin alfijir ya fito bai riga ya yi wanka ba kuma wannan ba zai saba da azumin sa ba to kaga wannan ishara ne ga cewa to ina kuma ga wanda janabar tasa ta zamanto daga abin da yake bashi da iko a kai ne shine abin da ya zo masa a cikin bacci a haka bashi da iko idan abin da kake da iko wannan ya sa ka kayi wanka kuma azumin ka ya inganta to in babu aula abin da baka da iko sai kai wanka sannan kuma ka ci gaba da azuminka azuminka ya yi babu wani tangarɗa a cikinsa to sai tambaya ta biyu wannan kuma ya ce salam malam alƙar lafiya da nisan kwana mai albarka tambaya dalilin da shari'a ta ce a haɗa sallah hikima shine a cikin wannan lockdown na ga masallacin da suke magariba da isha eh akwai halin da shari'a ta ce a haɗa magariba da isha kuma a haɗa azahar da la'asar shine in ba za a shiga cikin takura ba amma yanzu lokacin da ake lockdown lockdown da ake yi ba don takura ba ne don larura ne don larura ne larura ita ce za ta sa ma jam'in ma ya zama kan cewar ba za a fito don aje a yi shi ba za a yi ka'idar sallu fi hali ne kowa ya sallah a gida to in kwa irin wannan ka'idar za a bi babu zancen a yi jam'i tsakanin salloli domin sharaɗin jam'i tsakanin salloli kar ya zamanto wato al'ada haka ake yin kaga zai zamanto cewa kenan yanzu wanda suka yi lockdown sati bakwai Hmm? sai zama to kawai suna ta jam'i tsakanin azahar da la'asar bayan kuma wajibi shine kar a fito a yi sallah a cikin jam'i domin cakuduwar shine ake ganin zai zama yana daga cikin shine sababin da zai kawo yaduwar cutar kowa ya zauna ya sallah a gida in ka ka yi sallah a gida menene takura da za ka ji in ka yi sallah zahar sannan ka zo kai sallar la'asar ballantana a ce za zaka hada azahar da la'asar domin hikimar ɗaukewar takura da matsi babu wani matsi saboda haka wannan a lokacin lockdown ba zancen a ce za a yi amfani da ruksar cewa a jam'i tsakanin salloli wallah Allah madaukakin sarki shine yafi sani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارحمنا واكشف ما بنا من الضر والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا هذا الوباء واكشفوا عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وجعلنا في جوارك من شر هذا الوباء وقنا من سيئات آثاره إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا برعايتك وعنايتك اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارفع هذا الوباء بالمرض في هذه المدينة يا رب العالمين اللهم سلم هذه المدينة وسائر البلدان المسلمين اللهم سلمنا وسلم سائر البلدان يا رب العالمين وارفع هذا الوباء عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين